ashirin da ya gabata mun tsaya babi na ashirin da tara wajen da na fara samun nasara a ɓangarori da dama an daina sata aljanu sun lafa tarbiyyar yara ta sauya ta gyaru sai ku kasance tare da ni shan Musa domin jin ci gaban labarin babi na talatin rahim. sai ta shigo da wata ɗabi'a muddin Mustapha yana ɗakina sai ta kasa zaune ta kasa tsaye da ya ta zarya a tsakar gida wanda ne idan yana ɗakin ta ko zai kai goman safe bai fito ba bai dame ni ba tunda na san ranar ita ke da mijin amma ni ko ta sai kai a ɗaki na haka za ta yi ta sarabtu a tsakar gida gano uban tsaki da ta koyo haka za ta yi ta sakin shi idan na fito da zarar ta kalle ni sai ta yi ta sakin tsaki abin ya ishe ni saboda ni dai ban ga abin da na yi mata ba kuma a rayuwata na tsani tsaki nesa ba kusa ba saboda ɗabi'a ce ta raini da izgili wata rana ta yi min tsakin a gaban mustapha haushi ya kama ni na dubi mustapha na ce kana sanar da cewa ba na son tashin hankali a gidan nan kuma ba na son tsaki don haka ka jawa matar ka kunne ta daina yi mini tsaki ba na so budar bakin shi sai cewa ya jannat kenan ki daina ta maman nur wani abin ba ita take yi ba aljanunta ne ke yi raina ya ɓaci duk da na san bai san aljanun ƙarya take ba kuma ba na son ya sani saboda zai iya yi mata hukunci mafi tsauri kuma duk wanda ya rufe asirin dan uwan shi bawa Allah zai rufa mishi nashi shi yasa ban fallasa ta ba na dube shi ido cikin ido na ce baka san sai mutum ya saki jiki da aljini sannan yake saka shi wasu abubuwan ba ta sakar musu magana ne shi yasa suke juya ta yadda suka ga dama ni kuma gaskiya ba zan dauka ba dan haka ma tun wuri ta san magana ta ta katse a lokacin da na ga shamsiya ta miƙe zambur tana faman zazzara idanuwa da sunan aljanin sun zo wato ta ji mustapha yi maganar aljanu ke sanya ta tsaki shine take so ta kara binne shi a hakan ta fara nuna da yatsa na wasu soke burutsu ba za mu daina tsakin ba tsaki yanzu ma muka fara idan da matakin da zaki ɗauka muna jira ki ɗauka amma ba za mu fasa ba na jima ban ji zuciyata ta harzuka kamar lokacin ba saboda na ga so take ta raina min hankali a fusace na miƙe nima jikina na wata irin karkarwa yana mazari so nake nima na fito mata ta bayan gida tun da haka take so na manta rabona da ashirin ina jin tun wanda na dankarawa ahmad a lokacin da ya sake ni da hankali na ya gushe sai ga shi na leliyo shi da karfin murya na maka mata a matsayin aljanu na makawa don babbar kwalar bura ubanku don baba kiran kutumar ubanku idan kun isa ku ci gaba da tsakin ku gani ai ku ƙananan 'yan iska ne ƙananan kwari a yau za ku haɗu da manya na gaba da ku ga matakin da za su ɗauka a kan don ubanku har wani tsalle nake yi kamar zan tafko ta ina zazzare mata idanu ba ita da ta yi tsumu-tsumu ba ko shi mustapha sai da yi masifar tsorata da yanayi na don ya zaci nima aljanin na tayar sai gashi tsaye a gegece ya rirriƙe ni yana tofa mini addu'o'i daga wannan rana tsaki ya ko da wasa shamsiya bata sake yin tsaki ba jikinta yayi sanyi sosai ko so take ta yi tsakin sai ta bige da kada harshe daga lokacin ne kuma sai abubuwa suka lafa ta fara shiga hankalinta ni kuma a lokacin ne na dage na ci gaba da ta girmanta a matsayinta na uwar gida sarautar mata ko wani abin ya sayo ya kawo sai in ce masa ya ba ta raba mana da kanta bana nuna iko akan komai duk abin da za a yi a gidan sai na nemi shawararta ina matukar girmama ta saboda na ga kamar gidanta ne ita ce babba ita na tarar dole tana gaba da ni ko na iya abu kaskantar da kaina nake na tambaye ta kan ya za a yi ya kike ganin za a yi abu kaza ko ranar girki na kawo abu ya bani sai in ce masa ai ni ban kware wurin rabo ba gara a bata ta raba wani lokacin ta raba wani lokacin kuma ta ijiye da sunan ta manta sai na ɗauko na kawo mata a gabana sannan ta raba kullum kuma ina ƙara ɗora mustapha akan hanyar adalci saboda na fuskanta duk ranar girkin ta bashi da walwala idan sai fita daga ɗaki na haka zai ta laƙai-laƙai yana gocewa sai na yi da gaske zai tafi duk da ba a rasa mata da kishi to ni dai ko ina jin kishin shamsiya kaɗan ne don tausayi ma take bani buri na ta zubar da mukamanta mu zauna lafiya domin da so nake na mallake Mustapha da tuna an daɗe da shiga wurin. Abu kankani zan yi ya zo hannuna saboda na fuskanci yana mini wani irin so mara misali kuma na iya abubuwa da yawa da zan ja hankalin shi da su amma ba wannan ne a gabana ba ba ni da burin na auri mijin mace don na raba ta da shi sai dan mu yi zaman lafiya. waɗannan abubuwan da nake wa shamsiya sai suka ƙawata ruhinta take ɗagawa tana jin ai ta kai ta kawo a yadda na fuskanta ma ta zaci tsoronta nake yi shi yasa nake saka ta sahun gaba a komai wannan ta ɗauka ta fara tunƙaho da ƙafafa tare da buɗe wani sabon salon kishin sai ta ɗauki wani salo na duk ranar girkin ta sai ta yi girki kaɗan wanda ba zai isa ba idan ta yi girkin sai ta juye wa yaran su tafi da shi makaranta ta bar mana ɗan kaɗan to damanta na mustapha ya kafa mana wata ƙa'ida ta cin abinci tare a ganin shi hakan zai ƙara mana danƙon zumunci da zama lafiya na saka mata ido akan hakan bai tanka ba har dai ta kure ni na gaji saboda gaba ɗaya ba na ƙoshi abincin ɗan matsali take zubowa wanda ko ni kaɗai ya mini kaɗan ba ma mu biyu ba da Allah ya tashi tuna mata asiri ranar yana gida bai fita ba ta girka abincin ta zuba wa yara mu kuma ta zubo mana ragowar har da shi domin mu ci kila mantawa ta tare da shi za mu ci shi yasa sai da muka zauna cin abincin sannan ya kalli abincin sosai ya matsa fuska ya dube ta fuskarsa cikin alamar tambaya sannan ya magana wannan abincin fa jarirai kika zubo mawa ne ta kama so sakai tana farfar da idanu murya na rawa ta amsa masa daman fa bai isa ba ne ya tsira mata idanu ya ce ban gane bai isa ba abincin ne kwata-kwata babu a gidan koyaya. kanta ya ta amsa a akwai ragowar dafaffe amma na dare ne na ajiye saboda ba na son na kuma yin girki ya yi murmushin ta kai ce ce to kin san dai mu ba ƙananan yara ba ne da wannan abincin zai ishe mu don haka ki tashi ki ɗauko wancan ki juye mana da daren a ƙara dafa wani ba na son gauran ƙoran abinci da ta ji abin da ya ce sai ta fara gardama wai ita ba fa za ta kuma wani girkin ba ai ya rufe ta da bala'i kamar zai kai mata duka ya fasata sosai nan da nan ta shiga taitayinta ta miƙe ta ɗauko abincin to da ta ga hakan sai ta daina baƙin halin idan ta fuskanci yana nan sai idan ni da ita ne sai ta tsifaro abincin kaɗan ni kuwa da na fi ta iya shege da mun cinye ɗaukar faranti nake na nufi kicin na ƙaro a wanda ta ijiye na dare tunda ta ɗora wa kanta rayuwar girkin ta garce idan har ban koshi ba karowa nake in zauna a gaban ta kuma in ci abuna in ce mata ni ban koshi ba ruwanta ne ta kara dafawa ruwanta ne ta bar shi haka wani lokaci da daddare idan ya dawo sai ta je masa da korafin wai abinci bai isa ba shi ko yayi fuska ya ce mata ai ba abincin muka rasa a gidan nan ba idan buhu guda kika so dafawa gashi nan a zube me yasa kike yin kaɗan me yasa duk ranar girkin ki abinci yake yin kaɗan a wannan lokacin sai na ga bari na faɗa masa kawai tunda ina ta rufa mata asiri kar abubuwan da take yi amma ta kasa hankalta ƙila idan na faɗa masa wannan za ta hankalta shi yasa na dube shi na ce masa abin da yasa duk ranar girkin ta abinci yake yin kaɗan ɗan matsili take dafawa idan mata dafa da yawa sai ta jibgawa yaran su tafi makaranta da shi mu kuma ta bamu mu kaɗan kullum sai na shiga kicin na ƙaro da kaina don yau ma ban ƙoshi ba sai da na shiga na ƙaro ai kam sai ya rufe ta da fada ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba ya rika fadin na fara gajiya da bakin halin da kika dora wa kanki shamsiya idan ma suke zira ki a waje za su sai kai ki sabaro ki domin ni dai kin sani ba zan dauki wannan iskancin ba ban ga macen da za ta hana na zaman lafiya a gidana ta rika haifar mini da fitanannu ba me kike so ne me aka yi miki me na rage ki da shi da kullum sai kin fito da wata matsalar kina babba amma kin kasa rage girman ki haka kike so ƴaƴanki su tashi su ga kina yi su ma su koya ya kamata ki mayar da hankalinki ya ta faɗa sosai ran saɓa ce. daga ranar sai ta shiga natsuwar ta daina wannan sai dai kuma ban sani ba ko ta ji zafin faɗa masa da nayi shi yasa ta ɗauki wani matakin da shi kansa na fara ganin sauyi daga gare shi ban sanya aka yi ba sai na fara gamuwa da wata matsala wadda ke nuna min kamar an shiga tsakani na da mustapha yadda yake bi da mu kowace ranar girkin ta yana ba ta kulawa daidai gwargwado a gaban kowace yana nuna kowace kulawa sai na gani a ranar girki na gaba ɗaya yana ja baya da ni amma ita a ranar girkin ta wata irin kulawa ta musamman yake bata Dandanon hankali na ya tashi domin ban san makarkashiyar da aka shirya mini ba kuma ba zan so a shiga tsakanina da mijina ba muna zaman lafiya sai idan muna zaune wurin cin abinci sai ta kalmashe idanu tana langaba kai da faɗin wash Allah na shi kuma duk sai ya rude yana rubuta ta shi yana tambayar ta menene lafiya mai yake damun ki? amma ni idan muna zaune idan zan yi motsin duniya ko kallon inda nake ba zai yi ba ba zai ce mini kala ba sai idan mun shiga ɗaki sannan ya yi tabarin jiki yana nanike mini wai zai nuna mini soyayya a take ni ko nake taɓarewa na ce ni kuma ban yarda ba nakan ce masa wani irin abu ne wannan a gabanta ba za ka iya nuna mini kulawa kamar yadda kake nuna mata a gabana ba sai mun shigo ɗaki ka rika wani marairaice mini to ni wallahi ba zan yarda da hakan ba buɗar bakin shi sai cewa yayi ki yi haƙuri jannat ina sana nake aikata hakan saboda zuciyarki da ta taba ɗaya ba ce ita tana ganin kamar na fi son ki ne na fi baki kulawa kuma duk da ta girme miki amma akwai wasu abubuwa da kika fita da su wato ilimi da hankali don Allah kar ki su rufe ki ga laifina na fitattake na ce masa a batun kishi babu wannan yadda ka yi mata haka za ka yi mini yadda ka yi mini haka za ka yi mata kuma ni na taba cewa ka fifita na kanta ne ko na taba cewa ka fi na? wato ita har tsare ka take yi akan hakan kenan da ya ga na fusata nan da nan ya riko ni yana bani baki cikin lallami a'a fa ba haka ba ne to shi kenan dai ki yi haƙuri ki kwantar da hankalinki komai ya wuce kin ji ya hana ni motsi ya baibaye ni da soyayyar shi bata san mun yi hakan da shi ba shi yasa ta ci gaba da yin yadda take so da a ranar girki na ne ta ta wani maraidaicewa. cewa shi kuma yana dan basarwa yana satar kallo na murmushi ne kawai a raina na ce yar nan zaki ga abin da ya fi karfinki rana ɗaya ni ma ta ga na shigo da na wasalan muna kammala cin abinci na kwashe kayan na gyara wurin na zo na zauna ai kuwa sai na karkace na yi wani irin zama na karo kirji cikin wani irin salo na limshe idanu tare da sanyaya murya na ce masa ni fa na gaji ya mini wani kallon gefen ido alamunsa na nuna min ya fara sukurkurcewa dan da kyar ya iya amsa min da cewa kin gaji kuma jannat ina gaji bacci nake ji kwanciya nake sanyi kafin ma yayi wani yunkuri na zame na kwanta kan cinyoyin shi da ke miƙe ina wani irin juyi ina rirrike shi da sakin nan farfashe. nan da nan ya fara rudewa ya kai hannunsa kan lallausan gashin kaina da ke kwance ya fara shafawa Ina min wata irin rada a na. sannu mai jannat yau kin gaji da aiki ko to mu je daki na miki tausa ni kuwa na sake kalmashewa ina ci gaba da shagwaba ta gefen idanu ina kallon shamsiya wadda ta cika ta batse kiris take jira ta yi bindiga ta fashe daga ranar na yi maganin wannan matsalar bata sake ba saboda ta ga duk wani salo da za ta shigo da shi na wayanin kanata shi ma kuma sai ya gyara ya zama na iyakar kwalliyar ki da girkin ki da kika yi da kulawar da kika ba shi iyakar abin da za ki samu na kulawa daga gare shi ne dai ban rufe ta da sharri ba kuma na dage da addu'a da nafila da karatun alkur'ani mai girma ina gaya wa Allah damuwata akan ya daidaita komai kuma ya shiryar da shamsiya sai gashi cikin ikon Allah komai ya fara warwarewa a wannan lokacin ne ta haihu haihuwa ta shida ta haifi namiji ya zama mata hudu maza guda biyu mustapha ya yi murna sosai kuma ya yi mata hidima sosai ne kuma ina fama da nawa cikin a lokacin ne mustapha ya yanke shawarar buɗe mini makaranta ta 'yan mata da matan aure domin a ƙaru da ilimin da nake da shi makaranta ta haɓaka sosai ina da ɗalibai da yawa har da waɗanda sun haife ni ma kuma girmama ni suke yi kamar su kwanta min suna ji da ni da yake Allah ya bani fasahar harshe wajen sarrafa mutane ta kowane fanni da ɗabi'ar da suke da ita kuma ina da fasaha da lafazi mai kyau wajen iya wa'azi don da dama duk taurin zuciyar mutum idan na yi wa'azi yakan ji a jikinsa ko ma ya zubar da hawaye zuciya sai ta girgiza idan zan yi wa'azi na nakan razana mutane da ayoyin allah da hadisai ta kowane fannin sosai makaranta ta samu ci gaba akwai hijabin makaranta kalar kore da aka fitar ina da ɗalibai da yawa tun daga kan matan aure da 'yan mata akwai kuma wata makarantar da nake koyarwa bayan magaraba a cikin gida nake koya wa yara karatu sai ga ɗaukaka da ban taɓa tsammani ba ta bai bai duniya ta ta dalili na anguwar da nake ta gyara fiye da tunanin mai karatu domin a lokacin da na tarar da yara suna a shariya da wasanni waɗanda ba su gamata ba kowa burin shi ya haɗu da ni mu gaisa yi mini godiya kowace mace a unguwar burin ta ta yi mu'amala da ni duk waɗannan abubuwa da addu'o'i da nake yi su Allah ya duba ya ɗora ni a kan shamsiya ta gade ba za ta taɓa nasara a kaina ba sai gashi ta zubar da makaman yakin ta domin mu yi zaman lafiya inda ta nemi gafara ta akan abubuwan da suka faru a baya kuma daman duk ziga ta aka yi ba halinta ba ne masu zuga ta sun faɗa mata ta tashi tsaye domin na zo ne na kwace mata miji an mata famfo sosai kuma ta ɗauka sai daga baya ta ga cutar ta suka sosai ni ɗin zaman lafiya ya kawo ni ba tashin hankali ba duk abin da za ta aiwatar sai da shawarata ko girki za ta yi sai ta tambaye ni mai za a dafa me kike so a yi wannan abu shine mafi girman farin cikin da ya ƙayatar da ruhin mijinmu wato daidaituwar iyalinsa daga nan ne shi kuma ya dage da kwatanta adalci a tsakaninmu baya yi wa ɗaya abu ya kasa yi wa ɗaya duk ƙanƙantar abu zai san yadda zai kasafta shi ya adalci a tsakani amma ni nakan haƙura da wani abin ma na bar mata musamman idan na duba naga ita ce mai yara sai na ce na haƙura kawai ita da yaran su yi amfani da shi zaman lafiya sosai ya samu muhallin zama a cikin gidanmu don shamsiya har hijabin da nake sakawa idan zan tafi makaranta ta kan wanke mini da kanta ta hada da nata saboda tana tausaya mini ciki na ya fara girma ruwan wanka wani zubin ita take kai mini ba don na isa ba sai don ganin adalcin da nake mata tun zuwa na gidan sai dai ganin ban zo da niyyar cutar da ita ba kuma ta fahimci hakan babu wani abu a raina na niyyar cutar da ita daga ita har yaranta ta gane cewa tattala masa arzikin ma da nake yi domin 'ya'yanta nake yi ba don kaina ba duk waɗannan nasarori da na samu mun ƙara haɓaka soyayyata a zuciyar mijina ta yadda kullum cikin saka mini albarka yake baya gajiya da yabona da karanta mini kalaman ƙauna yakan ce mini shi dai babu wani namiji da ya kai shi sa'a da nasara tun da ya same ni a matsayin mata ya ƙara ganin kimata da girma na saboda rufe asirin shamsiya da na yi a lokacin da take aljinin ƙarya da sata saboda daga baya da kansa ya gane amma bai taɓa nuna min ya gane ba sai dai ni na fahimci ya gane saboda ina da saurin fahimtar mutum amma cikin ikon Allah komai ya wuce ya zama na kafin a samu gidan da kishiyoyi ke zaman lafiya kamar namu sai an tona da kyau mun zama tamkar 'yan uwan juna haka nan ba ni da matsala da dangin miji balle uwar miji da ta dauke mu tamkar 'ya'yan cikinta mace ce mai tarin ilimi da kawar da kai ga al'amuran da basu shafe ta ba ba ta da sanyan idanu sautari ma ita take saka mustapha yi mana wani abu na kyautatawa tuni shamsiya ta zama dalibata domin tana zama na koya mata karatu kuma tana mayar da hankali sosai musamman a zakar ta mayar da hankali ta koya dalilin da yasa na bata wani yanki daga cikin makaranta ta kenan take koyar da yara a zakar din ita ma domin dai a ga martabar ta ita ma a wannan tsakankanin ne na dare gida haɗe ta sakamakon su mama za su tashi daga tsohon gidansu su koma sabon gidan da abba ya gina musu na sauka haɗe da a ranar wata alhamis misalin karfe sha biyu na rana kowa ya yi murna da zuwa na ana ta nan nan da ni Mama tana kallo na cikin tausayawa ganin cikina ya ƙara girma sosai. Bayan na huta na yi sallah na ci abinci, ina ɗan kishin gide cikin ɗaki da tarbi a hannuna ina ja. Yaran gidan duk sun tafi sabon gida ana ta shirye-shirye. Sai ni da mama kawai wadda ke tsakar gida tana kawar da wasu kayayyaki. Tunane-tunane ne suka cika raina na yadda rayuwa take tafiya tamkar wani shirin fim. Rayuwa kenan kowa da yadda ta sake zuwar masa. muryar mama na jiyo kamar tana gaisawa da wani na kasa kunne sai na ji tana faɗin. a baffa sannu da zuwa yanzu kake tafi muryar shi na jiyo cikin ladabi yana faɗin wallahi ko mama yanzu nake tafi da fatan na same ku lafiya mama ta amsa lafiya kalo baffa ya mutanen gidan to ko dai ka san da zuwan rahama ne shi yasa ka zo ku gaisa muryar baffa da mama ya ce rahama ta zo ne mama ban ma sani ba wallahi na zo ne domin na duba muhibba madalla sannan da zuwa shigo ciki mama ta faɗa suka nufo ɗakin a yayin da nake jiyo takunsu da fara'a na yankura na tashi ina duban baffa shi ma cikin fara'a yake duba na ya zauna muka gaisa ina ta tambayar shi mutanen gida da su umman fati mutuniyar kirki ya amsa mini da cewa kowa lafiya an rahama ya jiki kuma ne murmushi ban amsa ba na sun koyar da kai kawai ina wasa da yatsun hannuna ya juya ya tambayi mama ina muhibba Mama ta faɗa masa suna sabon gida ita da su ta suna gyara, saboda a gobe ne za su koma sabon gida. Nan ya taya mama murna da fatan alheri. Da ni da mama muka ɗago kai a firgici idanuwa a waje muna kallon baffa. Ba komai ya firgita ba illa kalmar da ta fito daga bakinsa. Dan kamar ma ba mu ji daidai ba sai da mama ta tambaye shi da cewa ban ji me kace sosai ba baffa. Ya saki murmushi ya ce mama yaya Ahmad ne ya aiko ni wurinki. cikin wani irin yanayi mama ta tambaye shi a rude. ahmad kuma ya dawo ne an samu labarin shi ne zuwa ya yi mama ta jero masa tambayoyi ni ko ina takura a gefe ban san yanayin da zuciyata ke ciki ba sai dai na sani ko yaya za a tsanci farin ciki a cikinta na taya muhibba murnar bayyanar mahaifinta a'a mama ba zuwa ya ba amma dai yanzu an same shi an san inda yake mama cikin zumuɗi ta ce a ina baffa a ina aka samu labarin shi Baffa ya sauke ajiyar zuciya ce yana Libya mama labari ne mai tsawo wanda da farko da hankalin shi ya gushe a gashuwa ya samu kansa cikin wata irin rayuwa mai ban tausayi. Daga baya ne da ya fara dawowa hayyacinsa sai Allah ya haɗa shi da wani mutumi na gari ya dauke shi suka tafi libya wallahi mama sai a kwanan nan hankalin sai dawo masa ya fara tunawa ashe yana da ya ashe ya tafi ya bar diyarsa dalilin da ya sa sa ya tashi kenan ya tashi bincike haikan hatsi da ya samo lambar wayata da bincike ya kira ni mama a ranar da na ji muryarsa na yi kuka mara misali wanda kukan da ahmad ya yi ya zarta nawa ya faɗa mini maganganu da dama da suka karya mini zuciya wanda na tabbatar kaddara da jarabawa marasa misali sun bibiyi rayuwar wannan bawan Allah shi ma daga cikin maganganun da muka yi ya shaida mini cewa akwai wani kuɗi da kike bin sa na zuban dashi wanda kika bashi a lokacin haihuwar muhibba ya yi hidimar suna da su amma abubuwa suka fara har ya bar gida bai karasa biyan masu dashin kuɗinsa ba to ya turo mini kuɗin ya ce na kawo miki domin a biya masu haƙƙi kuɗin su saboda baya so ya mata da nauyin kowa a kansa kuma ya turo waɗansu kudaden da yawa ya ce na kawo miki su domin a kula da muhibba su sannan ya ce na faɗa miki cewa yana gaishe ki mama yana miki wani irin so na tamkar uwa da ɗanta yana gaishe ki da duk wata zuriyarki ki idan da yiwuwar Allah zai ƙara haɗa fuskokinku a gaba to yana farin ciki da hakan na san dauriya ce ta sama makasa zubar da hawaye a wannan lokacin da kuma tana tunanin kar ta tayar mini da hankali man tabbas jikinta ya yi sanyi ahmad ya tafi ya bar muhibbatin ba tafi wata biyu ba allah bai sa ya waiwayo ta ba sai da take cikin shekara ta uku mutanen da suka raba wannan soyayya ina za su kai hasken da suka ɗauka jikina ya yi matakar sanyi a wannan rana kuma tabbas na buye na yi kuka mai yawa na tuna rayuwar baya sai tausayin halin da ya afka sai kuma zuciyata da ke cike tab da soyayyar mijina abin ƙaunata wato mustapha wanda allah ya yi mini sauyi na alkhairi da shi bayan komawar sama sabon gida na tattaro na dawo gidan mijina kano ta dawatin giwa muka ci gaba da zaman lafiya da ni da mijina da abokiyar zamana wani irin zama mai cike da farin ciki muke yi muka ci gaba da renon cikina da ke ƙara girma muna tattali da hattar Allah ya raba ni da shi lafiya a yanzu haka haihuwa ko yau ko gobe an ta hasana wannan shi ne labarina na hayatul kadari labarin rayuwata tun daga ƙuruciyata zuwa yanzu da nake ɗauke da tsohon cikin mustapha a jikina ko ba komai na sani ga duk wanda ya karanta wannan labarin zai ɗauki wani darasi na rayuwa wanda yake cikin rayuwar jin daɗi zai san akwai wasu mutane da Allah yake jarabtarsu da ƙaddarori masu nauyi domin ya gwada imaninsu mijina yana godiya gare ki yan uwana suna godiya gare ki ƙawayena suna godiya gare ki fata na Allah ubangiji ya dube ki da irin faɗakarwar da kike yi a rubutunki ya yi miki sakamako mai kyau alhamdulillah alhamdulillah masha Allah Godiya ga Ubangiji da ka nufe ni da kammala labarin hayatul kadari a wannan rana mai tarin albarka. To mai saurare, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mun gode da saurarenmu da kuke yi, mun gode sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Hajiya Mira, wanda kuka fi sani da abokiyar nishaɗi.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 92 wato sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu.